Euh, on a constaté quand même euh, les mairies. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba, ɗaya ga watan Mayu shekarar 2024. a cikin shirin za ku ji cewa rundunar 'yan sandan najeriya na kan binciken zargin satar yara biyar da ake tuhumar wata mata 'yar sanda asp kulu sansanin minamawu a kamaruhu mai dauke da 'yan gudun hijira 77 galibi 'yan najeriya da boko haram ta raba da muhallansu na fuskantar matsalolin rashin abubuwan more rayuwa kamar kowane daren ranar laraba yau ma muna tafi da shirin na kasa ba kasawa ba na silimin muni barma wanda a yau shirin zai duba yunkurin wani dan majalisar dokoki a kasar ghana na ganin mahukuntan kasar sun dauki matakan ware wasu wato mutane warewa mutane masu fama da da ƙasa wani kaso na musamman na sha'anin samar da ayyukan yi ga jama'a a matsayinsu na 'yan ƙasa daidai da kowa. Amma kafin nan gasar filu da cikakkun labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. yau laraba sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya gana da firaministan isra'ila benjamin netanyahu a birnin kudus yayin da ake cigaba da tattauna a birnin alkahira domin warware takaddamar neman tsagaita wato tsagaita wuta a yakin da isra'ila ke da mayakan hamas a gaza kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller ya ce blinken ya jaddada cewa hamas ce ke kan hanyar tsagaita wuta yanzu zuwa yanzu ne mayakan sun ki amincewa da shirin dakatarwa na wasu 'yan makonni a yakin da aka kwashe kusan watanni bakwai ana gabzawa, tare da gazawar kungiyar hamas na kubatar da mutanen da take tsare da su domin sakin falastina da isra'ila ke tsare da su sai dai ko da blinken ya zargi hamas da rashin sasantawa mila ya ce babban jami'in diflomasiyyar amurka ya shaida wa netanyahu cewa har yanzu amurka na adawa da kiran da shugaban isra'ila ya yi na kai hari ta kasa a girin rafa da ke kudancin gaza inda isra'ila ta ce tana shirin fatattakar wasu bataliyoyi guda hudu na mayakan hamas a ɗaya bangaren kuma rikici ya barke da sanyin safiyar yau laraba a wani sansanin masu zanga-zangar goyon bayan palestino a jami'ar california da ke birnin los angeles yayin da a birnin new york 'yan sanda suka dakatar da wata zanga-zangar goyon bayan falastinu a jami'ar columbia inda masu zanga-zangar suka mamaye wani ginin harabar jami'ar. A jami'ar UCLA masu zanga-zangar adawa da Isra'ila sun yi ta jefa tarkace tare da ƙoƙarin tarwatsa shingayen da ƙungiyar masu goyon bayan Falasɗini suka kafa. da ke neman janye jami'ar ma'amala da jami'ar da Isra'ila. Jami'an jami'ar sun bayyana zanga-zangar tasa a matsayin haramtacciya kuma ta saba wa manufofin makarantar. Da farko dai an samu nasarar warware masu zanga-zangar da masu adawa da masu zanga-zanga a yammacin jiya talata. sai dai lamarin ya rikide zuwa tashin hankali da sanyin safiyar yau yayin da masu adawa da zanga-zangar suka rika harba abin wasan wuta tare da kutsawa shingen sansanin harba wasu abubuwa kan masu zanga-zangar to labarin duniya zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yau laraba 'yan sandan turkiya sun kama mutane 210 a zanga-zangar ranar mayu a istanbul in ji ministan harkokin cikin gida ali jam'iyyar likaya Masu fafutuka sun fito kan titina a ranar ɗaya ga watan Mayu don yin kira da inganta yanayin aiki da kuma kare haƙoƙin ma'aikata. An kuma nuna ra'ayin goyon bayan yar Yarlikaya ya ce masu zanga-zangar sun ƙi sauraron gargaɗi kuma sun yi yunkurin tafiya dandalin Taksim na tsakiyar birnin Istanbul tare da kai wa 'yan sanda hari. Gwamnati ta fitar da dokar hana bukukuwa ranar ma'aikata ta duniya a yankin. shugaba ta yi recep erdogan ya faɗa a jajibiyar ranar mayan cewa ba za a ba wa masu zanga-zangar damar yin zanga-zanga a dandalin taksim ba wanda 'yan sanda suka killace fiye da shugabannin ayyukan haƙar ma'adanai takwas ne ke halartar taron majalisar ɗinkin duniya ta shirya a geneva a wannan mako suna gargaɗin haɗarin da ke cikin ci gaba da haifarwa na mamai da nakiyoyin da ba su tashi ba. a kasashen da ke fama da rikici a duniya babban abin da taron ya mai da hankali shine yakin gaza wanda hukumar kula da ayyukan haƙar ma'adanai ta majalisar ɗinkin duniya anmas ta ce ya haifar da gurɓacewar muhallai daga mai a wani matakin da ba a taɓa ganin irinsa ba a gaza hukumar ta kwashe sama da shekaru goma tana aiki a gaza tana aikin rage barazanar fashewar ababen fashewa ga fararen hula da damar isar da kayan agaji cikin aminci. daga ƙarshe yau laraba an kwashe masu yawon buɗe ido ta jirgin sama daga yankin masai mara na ƙasar kenya bayan da ambaliyar ruwa ta mamaye otal-otal da ɗakunan kwana da sansanoni sama da goma yayin da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ke ci gaba da mamaye ƙasar gidajen masu yawon buɗe ido sun nutse bayan da wani kogi da ke cikin masai mara ya fashe a safiyar laraba wurin a kudu maso yammacin kenya sanannen wurin yawon bude ido ne saboda yana dauke da wato hijirar daji na shekara-shekara daga santagera a tanzania Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta Kenya ta ce ta ceto mutane 36 ta jiragen sama da kuma wasu 25 ta kasa Gwamnatin karamar hukumar Narok ta ce ta tura jirage masu saukar ungulu guda biyu domin kai ɗaukin gaggawa a yankin da ke da fa'ida. Mutane da saba'in ne suka mutu a faɗin ƙasar Kenya tun tsakiyar watan Maris damuna ta fara lamarin da ya haddasa ambaliyar ruwa zabtarewar ƙasa da lalata ababen more rayuwa. Ma'aikatar nazarin halittu ta yi gargaɗin cewa ana sa ran ƙarin ruwan sama a wannan makon. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc to badalla bari mu leƙa babin rahotanninmu rundunar 'yan sandan najeriya na kan binciken zargin satar yara guda biyar da ake tuhumar wata mace 'yar sanda wato da ake kira asp kulu da wata elizabeth da hannu a ciki yaran masu ƙananan shekaru ciki har da jinjira wadda bata wuce 'yan makonni da haihuwa ba an sace su ne daga sokoto kana suka aka kai su babban birnin tarayyar najeriya abuja kafin dubun waɗanda ake tuhuman ta cika ga dai muhammad nasiru da ƙarin bayani an kama asp kulu da kuma elizabeth a abuja bayan da fasinjojin da suka shiga mota daga sokoto suka kyankyasa wa jami'an tsaro cewa suna tuhumar matan biyu abba dan baba wanda yana cikin motar daga sokoto zuwa abuja ya ce sp kulu ta je tashar mota ta biya kudin fasinjoji uku ta ce za a ɗauki sauran biyu a kan hanya kuma da aka je kasarawa sai aka ɗauki waɗannan ƙananan yaran su biyar da elizabeth kuma daga cikin yaran akwai yarinya jinjira wacce ba za ta wuce sati biyu ba wacce a lokacin take ta faman kuka amma ba za a iya fidda mama a share da ita ba sai dai a bata madara to wannan abun ne ya janyo hankalin wannan matan da suke kusa da su har suka gane cewa akwai matsala a tsakaninsu da yaran yanayin mu'amalar su bata nuna cewa su iyayensu ba ne har suka fara sharing information a mutanen da suke kusa da su har abin ya zo na aka sanar da ni wanda na yi ƙoƙarin a sanar da jami'an tsaro wato 'yan sanda kuma suka kawo agajin gaggawa. comrade nura muktar kanya mataimakin jami'an gudanarwa na game da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a abuja ya ce suna samun labarin ne su garzaya a taji ofis na 'yan sanda da ke diye inda aka tsare matan biyu muna zuwa division dpo muka ce gashi aka kawo mana su muka gani daga nan ya sauri ya transfer case aka kai shi can police command to shine muka yi tabi har matakin muka je muka yi publicity da muka yi da abin da ya dace wanda za mu sanar da jama'a maka. da mai yiwuwa iyayen wa'annan yaran da suna cikin kewasu in suka samu labari hankalinsu zai kwanta kuma za su zo in Allah da za a zo da yaran sai kowa ya zo ya duba yaransa in kuma da saura ma in Allah da muna sa ran da ƙoƙarinku da ƙoƙarin abokan aikin aikinmu na Sokoto ku yi iya ƙoƙarin da za ku yi a tabbatar da an gano su kuma an tabbatar da su waye masu laifin a cikin wannan. Shi kuwa jami'an gudanarwa na gamayar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Sokoto Siraju Madawaki ya ce sun karɓi batun daga reshen su na Abuja kuma suna kan bibiyar batun a Sokoto da yake tuni an kawo waɗanda ake tuhumar. To a halin da ake cike da yanzu mutanen suna Sokoto. kuma jami'an mu na humara network sokoto suna nan siyar da office a halin yanzu domin bibiyar kes din kamo da aka fara shi a abuja a ƙarshe mu abinda muke so a adalci tabbata ga wa'anda an ka ga an wa rashin adalci a kai idan wannan matar kuma ake zargin ta sa su tsaye da su to a mutan hukuncin da ya dace a matsayinta na jami'ar tsaro kuma sashen a kare hakkin yara a cikin wannan division ta 'yan sanda da ke abuja rundunar 'yan sanda ta jihar sokoto ta bakin kakakin ta sp ahmad rufa'i ta ce dama batun ne take jira a turo daga abuja kuma yanzu da yake ya iso za ta dora daga inda aka tsaya a insha Allah ai yanzu za a fara insha Allah kun ci za a ci gaba za a fara kam tun da yanzu a mai to za mu fara insha Allah wata ba ta keep kifi updated insha Allah wannan lamarin da yana ci gaba da kasancewa babban abin mamaki ga jama'a musamman duba da samun hannu na jami'ar 'yan sanda a ciki abin da ya sa wasu ke ganin yana da kyau a sa ido sosai domin ganin yadda lamarin zai kaya batun satar yara daga wani yanki zuwa wani a najeriya ya jima yana wa jama'a tuwo a kwarya domin an sha samun irin waɗannan matsalolin kamar wanda jami'an dss suka mayar da yara guda hudu da aka sace daga jihohin sokoto da kebbi zuwa kudancin najeriya a watan janairun shekara ta 2022 muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir da wannan rahoto sansanin minawawu na kasar kamaru mai ɗauki da yan gudun hijira bakwai galibi 'yan najeriya da rikicin boko haram ya raba su da mahallansu na fuskantar matsalolin abubuwan more rayuwa da rashin abinci da kiwon lafiya da ilimi sansanin ya kwashe lokaci mai tsawo baya samun tallafin gudanar da waɗannan ayyukan ga dai wakilin mu muhammad rabiu da karin bayani a wannan rahoto an gina shi ne a shekarar 2013 mai tazarar kilomita saba'in daga kan iyakar Najeriya sansanin minawao na karɓan bakoncin waɗanda rikicin 'yan Boko Haram ya shafa. Ba a tsara sansanin na zaman dindindin ba, shede bayan shekaru goma da suka wuce sansanin na nan kamar yadda yake ƙari daban-daban da aka gudanar bai sanja komai ba malam ibrahim ma'aikacin hukumar jin kai ya ce mutane ne suna cikin wahala don yau mutum ne rabu da yake ya rabu da abinsa ya gudu ya fito ya waje haka kan shi wannan kam din wawo dama akwai mutane ta yanzu kuma gashi an karu an karu wanda suke nan dama an rage abinan taimako taimako su goyin bayar da fon in duka da muka sani yau su USAID su UNICEF su IMC su da suke taimaka do ya zama na babu suna taimakon ya ragu da gaske gaske don kowa ya gaji fada kuma yawa duniya to abin da yake dai yanzu abin da muke so kam to maganar ruwa dai yau ya zama na kusa shine farko to dama a jihar ne kusa ne bayan haka dai shafaman climatic ya da ya kona ko menene to Allah wallahi wannan dole ne sha'an nemi inda za yi kamar dai a bara da aka samu kwararan 'yan gudun hijira a wannan shekarar ma dole ne sansanin ya sauki sabbin 'yan gudun hijira har dubu biyar a cikin watanni masu zuwa wannan kwararan ya ninka sau goma fiye da yadda aka saba gani bisa al'ada 'yan gudun hijiran sun fito ne kai tsaye daga Najeriya. wasu sun riga sun kasance a ƙasar Kamaru suna gudanar da aikin su ba tare da tallafin hukumar jin kai ba. Malam Kabe yana mai cewa. Daga wannan yankin akwai irin matsalolin da muke gamuwa da shi, irin matsalan samun filin noma. an iya samu babu espasin da za mu samu mai noma haka idan muka fita waje neman abin da mu samu mu da buruyen kanmu da shi ba mu samu sabili da matsalan da muke da shi na community ko da yake bukatun sansanin sun karu kudaden magance su basu biyo ba mafi muni ma shine raguwansu yanayi da ya jawo karancin abinci a sansanin minawawo tun watan Disamba wasu 'yan gudun hijiran ba su samu tallafi ba abin da ya sa wasu daga cikinsu barin wajen malama Hadiza tana mai cewa. Muna da matsaloli da yawa maganan abinci dai mun samu ta watan Mars mun samu abinci kaɗan muna da matsala kamar maganan filin kwanciya da rashin ruwa ma to babban matsalan da muke fuskanta shi ne abin nan maganan yaran mu filin karatu ba rubuta su ba ba mai da su makaranta ba maganan karatunsu su shine ma ke ci mana to a ƙuriya abin da ya fi damu mu kenan maganan karatun taimakon yara matsaloli ka akwai su da yawa amma dai muna so dai magana yaran nan a taimaka mana a kula mana da yara su samu su karatu ya kasance a cikin yanki da ba kyau a ra'ayin kwararre sansanin na fuskantar wasu karanci kamar na rashin ruwa rashin isasshen filin noma a kusa da shi don an baton kaɗan daga cikin matsalolin muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan ga wanda cibiyar adamawan kamaru a gaida muhammad rabiu da wannan rahoto Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. Allah Allah samu dace. Yanzu ko karfe hudu ne da minti arba'in da tara na yamma a nan Washington DC. Yanzu kuma ga Sulaiman wani barma da shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa mako a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A ƙasar Ghana wani ɗan majalisar dokoki ya shiga yunkurin ganin mahukuntan ƙasar sun ɗauki matakan warewa mutanen da ke da na ƙasa wani kason musamman a sha'anin samar da aikin yi ga jama'a a matsayinsu na masu 'yanci kamar kowane ɗan ƙasa. Abu ne mai kyau da an majalisar Ghana sun pass wanga bil da zama doka zai taimaka ma masu fama mana ƙasa cikin ƙasar Ghana sosai sosai zai karfafa musu gwiwa. To amma kafin nan za mu sauka Najeriya domin ɗorawa ɗorawa daga inda muka tsaya a makon jiya a tantaunawar da ta hada wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara da Lurwanu Ibrahim wani gurgu da ya fice a harkar ɗinkin tufafin maza na gargajiya da na zamani. kalubalen da muke fuskanta shine idan mun taso muna son abu ba a cika san a bar mu mu samu damar da zami wannan abun ba sakamakon wannan lalura da muke da shi ana tunanin tamkar ba za mu iya ba ka gane wanda kuma idan aka ba mu dama muka yi gaskiyar magana mun mafi masu kafan yin abin da kyau wannan shine sannan kaga kamar gurin koyan aiki tsakanin inda nake koyan aiki da gidanmu akwai tafiya sosai don a lokacin ban mantawa duk da shekarun da yawa ina jin a moto ana ɗauka na 20 naira ne naira kullum lokacin daga bakin ruwa zuwa kasuwan bacci haka ake ɗauka na su yanzu ya kai nawa eh, yanzu naira ɗari ne gaskiya wasu ma har ɗari da hamsin ƙalubalen da na fuskanta a wannan lokacin tun tasowa na gaskiya ni mutum ne wanda da wuya in je in ce wani ya bani wani abu mm. sabida ina ganin idan na je na ce wani ya bani wani abu ko da ɗan uwana ne sai in ga kaman na kaskantar da kai na ne a gurin shi to na sha tashi gaskiyar magana in ban samu kuɗi na tafiya ba to sai dai in lallaba in tafiya a kafa tun daga bakin ruwa tun daga bakin ruwa ina zuwa har kasuwan bacci a kafa ban mantawa lokacin ina secondary school idan na tashi islamiyya karfe 11 to karfe 11 nan ina zuwa gida kaya kawai zan canza in sa kayan boko in tafi shago idan na je shagon nan ban wuce awa ɗaya awa ɗaya karfe sha biyu da rabi na yi zan kama hanya in tafi makarantar boko kuma tsakanina da makarantar ma ya fi nisa ma daga shagon mu akan tafiyan da nake daga gida zuwa shagon mu kuma a haka zan zo shago a kafa in ɗanyi zaman nan na awa ɗaya sannan in kama hanya in tafi makaranta a kafa to a shagon da kaɗan fara nuna ba a ɗan baka kuɗin mota duk randa akwai aka samu alhamdulillah ana bani randa babu kuma ina haƙuri gaskiya ware kaso na musamman na daga cikin alkawalan da gwamnatoci suka ɗauka a ƙarƙashin yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya mai kunshe da haƙoƙin na ƙasassu sai dai zartar da abin a aikace ya faskara Idris Abdullah Bako na bin wannan fafutuka. Masu fama da larurar na ƙasa a duniya na fuskantar wariya musamman a ƙasashe masu tasowa irin Ghana. Inda babu wani tanadi da gwamnati ta yi na daƙile rashin aikin yi ga masu fama da na ƙasa. Kaɗan kuma da ke da aikin yi na fuskantar matsaloli na ababen more rayuwa, kamar rashin yanayi mai kyau, wanda yake za su motsa cikin sauƙi a wurin aiki alal misali yadda za su hau bene waɗanda kuma suke da aikin hannu suna fuskantar matsalar tallafin jari da ƙwarin gwiwa daga gwamnati hakan ya sa mafi su suke karewa kan titi suna bara waɗannan da wasu dalilai suka ingiza ɗan majalisar dokoki mai wakiltar mazaɓar madina a yankin greater accra wato francis xavier sosu ya nemi a bashi goyon baya ga wani ƙudurin doka wanda ya mika ga majalisar ƙasa wannan doka zai taimaka wajen tabbatar da samar da aikin yi na kashi biyar cikin ɗari ga duk masu fama da naƙasa ƙasa a ma'aikacin gwamnati na masu zaman kansu a ƙasar ghana kafin dai in je ga na waɗanda yake masu fama da na ƙasa ne bari mu je ga shi honorable francis xavier sosu don ya ɗan bayyana mana kaɗan daga cikin ababen da ƙudurin ya ƙunsa

ko gungu da ke ingiza yin bara a kan titi kamar yanzu yadda dokar mu ta hana bara amma sai ya kasance cewa gudanar da barace-barace a kan titi su ne wanda um, yake masu fama da ɗan ƙasa suke yi don haka muka sa wannan sashe a cikin ƙudurin wanda idan an zartar da ƙudurin ta zama doka ba za a samu masu fama da naƙasa ƙasa a kan titi suna bara ba domin an samar musu hanyar samun aiki haka kuma akwai sashe a cikin ƙudurin wanda yake za a ci tarar duk wani mai ɗaukar ma'aikata wanda ya ƙi ɗaukar wani domin yana fama da nakasa. Shugaban cibiyar samarwa masu fama da nakasa aikin yi Alexander Kojo Tete ya yi na'am da wannan ƙuduri. Generally, we think that the bill has uh, very important aspects of implement eh, uh, eh, for persons with disabilities, having a mandatory minimum uh, of 5% quota for employment for persons with disabilities in the public and the private sector, and also uh, having an obligation to employ persons with disabilities ƙasa aiki yadda ƙarshe za a tabbatar da cewa masu na ƙasa su suna aiki ta haka zai karya gwiwar uh, masu bara a titi su daina mun yi imanin cewa kudurin na da tushe mai kyau za a zartar uh, da shi uh, muna kira da duk waɗanda abin ya shafa su mara baya ya samu wucewa daga majalisa na tattauna da masana daga cikin masu fama da na ƙasa kan wannan kudurin da kuma yadda za a taimaka kudurin ya samu wucewa da wuri zan fara da lauya don ya yi mana ƙarin bayani game da kudurin ni ne lawyer abdulrahman ababuja daga ghana filin da lawyer francis su ya mika ma majalisar ghana da nufin cewa yana so a tilasta ma duk masu dokan ma'aikata a bangaren gwamnati da masu zaman kansu su dauki masu fama da nakasa kalla kashi biyar cikin dari na ma'aikatansu abu ne mai kyau da in majalisar ghana sun pass wanga bill ya zama doka zai taimaka ma masu fama mana cikin kasan ghana sosai sosai zai karfafa musu gwiwa. raro nan muke rufe wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban bayanai yanzu a madadin wakilin muryar amurka a accra idris abdallah bako da isa lawal ikara a kaduna da waɗanda aka ji su ni sule mumuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku a huta lafiya. da Suleiman manya Barma. Yanzu kuma da wannan muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. To a takaice baba yau laraba sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya gana da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a birnin Kudus a yayin da ake cigaba da tattaunawa a birnin Alkahira domin ruwa takaddamar neman tsagaita wuta a yakin da Isra'ila ke da mayakan Hamas a Gaza. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya ce Blinken ya jaddada cewa Hamas ce ke kan hanyar tsagaita wuta. yanzu zuwa yanzu dai mayakan sun ki amincewa da shirin dakatarwa na wasu 'yan makonni a yakin da aka kwashe kusan watanni bakwai ana gubzawa tare da gazawar kungiyar Hamas na kubutar da mutanen da ke tsare da su domin sakin Falasɗina da Isra'ila ke tsare da su. a dai bangaren kuma rikici ya barke da sanyin safiya yau laraba a wani sansanin masu zanga-zangar goyon bayan palestinu a jami'ar california da ke birnin los angeles yayin da birnin new york 'yan sanda suka dakatar da wata zanga-zangar goyon bayan falastinu a jami'ar columbia inda masu zanga-zangar suka mamaye wani gini na harabar jami'ar. A jami'ar UCLA masu zanga-zangar adawa da Isra'ila sun yi ta jefa tarkace tare da ƙoƙarin tarwatsa shingayen da ƙungiyar masu goyon bayan Falasɗin ta kafa. Da ke neman ba a janye jami'ar wato a janye ma'amalar jami'ar da Isra'ila. Jami'an jami'ar sun bayyana zanga-zangar tasu a matsayin harantacciya kuma sun ta saba manufofin makarantar a cewar su. Yau Laraba, 'yan sandan Turkiyya sun kama mutane 210 a zanga-zangar ranar Mayu a Istanbul, in ministan harkokin cikin gida. Masu fafutuka sun fito kan titina a ranar 1 ga watan Mayu don yin kira da a inganta yanayin aiki da kuma kare haƙoƙin ma'aikata da kuma nuna ra'ayin bayan Falasɗinu. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin sarfila hashim gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie lazar gresham wadda ta shirya ta kuma bada umarni da ma injiniyan mu na wannan dare mr patrick baba yakubu makiri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi wassalam.